Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yammai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye mu. masauraro sauraro barkanmu da wannan lokaci yau talata bakwai ga watan Agustan shekarar 2018. Hafsat ɗan mai ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe uku kenan agogon Ghana. Da farko ga kan labaran duniya. Amurka ta sake sanya takunkumin karya tattalin arziki a kan Iran wanda a baya ta taɓa sanyawa don turawa ƙasar lamba a kan takaita shirinta na nukiliya. Hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka sun ce gobarar dajin da ta fara ci sama da mako ɗaya ta zama mafi muni a tarihin gobarar dajin da aka taɓa gani a jihar. Uwar gidan tsohon shugaban Ivory Coast, Simon Gbagbo, na ɗaya daga cikin fursunoni 800 da shugaba Alassane Ouattara ya yi wa afuwa jiya Litinin. To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa rikicin siyasar Najeriya na daukan sabon salo, inda jami'an tsaro suka garkame kofofin shiga majalisar dokokin kasar. amma gwamnatin tarayya ta zo ta kawo magana cewar dole sai ta shiga ta balla kofofi da cewar mu muna cikin hutu ta zo ta canja shugabancin majalisa sannan za ku ji babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta bayyana ɓacin ranta game da ƙawanyar da jami'an tsaron suka yi wa zauren majalisar an ce buhari ba ɗan demokaradiyya ba ne bai damu da tsarin demokaradiyya ba kuma gashi yanzu yana nunawa Muna kuma ɗauke da rahoto a kan sauke shugaban hukumar tsaro ta farin kaya daga kujerarsa. Daga nan kuma Safinatu za ta shigo mana da shirinta na noma tushen arziki. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel. Amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Amurka ta sake sanya takunkumin karya tattalin arziki a kan Iran wanda a baya ta taɓa sanyawa don hurawa ƙasar lamba a kan takaita shirinta na nukiliya. Amma daga baya aka ɗage a ƙarƙashin wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2015. Shugaba Donald Trump ya sha sukar wannan yarjejeniyar ya kuma fidda Amurka daga ita watanni uku da suka gabata abin da ya janyo sake mai da takunkumin wanda ya fara aiki a daren jiya Litinin. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter yau talata cewa an sake sanya takunkumi a kan Iran a hukumance. Wannan shine takunkumi mafi tsanani da aka taba sanyawa, kuma a watan Nuwamba matakin zai ƙara tsanani. Duk mai hulɗa kasuwanci da Iran ba zai yi wata harka kasuwanci da Amurka ba. Kwanciyar lafiyar duniya kawai muke bukata ba wani abu ba a cewa Trump. takunkuman da aka sanya zai auna bangaren kamfanonin motocin Iran da harkar kasuwancin Gol da wasu abubuwa masu martaba na kasar da riyal kudin kasar da kuma wasu harkokin kudaden kasar. Hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka sun ce gobarar dajin da ta fara ci sama da mako daya ta zama mafi muni a tarihin gobarar dajin da aka taba gani a jihar. Gobarar da aka sanya wa sunan Mendocino Complex ta kasa kashi biyu a wani bangaren arewacin jihar daga nan ta zo ta haɗe ta kuma ƙona hekta biyar abinda ya zarta barnar da gobarar thomas ta a watan disamba shekarar da goma sha bakwai. ma'aikatar kiyaye gobara da kula da gandun daji ta jihar california ta ce ya zuwa daren jiya litinin kashi talatin ne kaɗai aka iya magancewa na gobarar kuma ta ci gaba da ƙaruwa. haka kuma ya zuwa yanzu gobarar ta lalata gidaje 150 kusan jami'ai dubu hudu ne ke aikin kashe gobarar ciki har da ma'aikatan da ke kula da jiragen sama wato ma'aikatan da ke tuka jiragen sama masu sauka ungulu da wasu jiragen na sama da ke yin feshi daga sama Uwar gidan tsohon shugaban Ivory Coast, Simon Gbagbo, na ɗaya daga cikin fursunoni 800 da shugaba alasan watara ya yi wa afuwa jiya Litinin Fursunonin dai an garkame su ne a kan laifuffukan da suka danganci mummunan yakin basasar da aka yi a kasar a shekarar 2011. An yanke wa Siman Gbago hukuncin zuwa gidan yari na tsawon shekaru 20 a shekarar 2015 bayan da aka tabbatar da cewa ta taka rawa a tashin hankalin da ya jefa yanayin tsaron kasar cikin halin kaka na kayi. A shekarar da ta gabata kuma an gurfanar da ita a gaban kotu, amma aka wanke ta daga zarge-zargen keta haƙƙin bil'adama da aka yi mata. Masu gabatar da ƙara sun zargi Simon da jagorantar gungun wasu ɓata gari wajen kaiwa abokan hamayyar mai gidanta tsohon shugaba Lauren Babu harin ramuwar gayya, ciki har da sama masu makamai da jiragen sama masu sauka angulu na kai hari. kimanin mutane dubu uku suka mutu a ƙasar da ke yammacin afirka a shekarar da sha 2011 bayan da lauren bago ya ƙi amince da kayan da ya sha a watara a zaben da aka yi a cikin watan nuwamba shekarar dubu biyu da goma. daga baya an kama bago aka kuma mika shiga kotun duniya da ke birnin hague inda ake tuhumarsa a kan laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc har yanzu dubban mutanen da suka rasa matsugunansu sanadiyar girgizar ƙasa mai karfin gaske a wasu tsibiran ƙasar indonesia na neman matsuguni yayin da ma'aikatan ceton rai ke ci gaba da neman waɗanda suka ɓace sun kuma ce ta yiwu adadin waɗanda suka mutu ya wuce takwas yau talata ma'aikatan agajin sun zakulo wata mata daga baraguzan wani shago suka kuma kai ta asibiti ba tare da ɓata lokaci ba. Jadi beberapa kali kita buat akses selalu ada kulkas. Jadi kita susah. Pas ada akses, uh, ada akses. Mutumin ya ce, mun yi kokari mu buɗe hanya, amma wata na'urar sanyaya ruwa wato fridge ta toshe hanyar abin da ya bamu wahala. Daga bisani da muka samu muka kutsa sai muka ji muryar wata. Sai dai babu abin da ya danna matar kuma akwai ma fili inda za ta iya yin rarrafe a wurin da take. waɗanda suka rasa muhallansu sun samu faka a wasu rumfunan share wuri zauna yayin da aka kwashe yawancin waɗanda suka je yawon buɗe ido wajen jiya litinin jami'ai sun ce an kwashe mutane fiye da dubu biyu daga tsibirin gili jiya litinin a cikin wannan batu. Indira Nuyi 'yar shekaru 66 da haihuwa ta sanar da cewa za ta yi murabus a watan Oktoba daga matsayin shugabar babban kamfanin PepsiCo bayan ta yi shekaru 12 tana shugabancin kamfanin. Za dai ta ci gaba da kasancewa shugabar kamfanin har zuwa farkon shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Wannan sanarwar ta kawo ƙarshen aikin da Indira 'yar ƙasar Indiya ta yi a kamfanin PepsiCo na tsawon kusan shekaru 25. wadda ta kasance shugaba mai kwazo a cikin waɗanda suka jagoranci manyan kamfanoni 500 a duniya da ake kira fortune 500 da turanci kudaden shiga na kamfanin da aka samu sun kusan linkawa ƙarƙashin shugabancinta a lokacin da ta kai kamfanin zuwa matakin da wasu kamfanoni suka sanya hannun jari Indira Nuyi ta faɗawa kamfanin yada labaran Bloomberg cewa tana shirin karfafawa kamfanoni gwiwa su ba mata damar aiki a manyan mukamai. Yanzu haka mata ke shugabanci a kamfanoni 24 a cikin 500 da aka sanya sunayensu a jaridar Wall Street. A cewar tashar harkokin kasuwanci ta CNBC, Hudu daga cikin manyan kamfanonin harkokin tsaro na Amurka guda biyar mata ne za su jagorance su kwanan nan. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Dalla. A yau ne jami'an tsaro na fararen kaya suka garkame kofar Majalisar Tarayyar Najeriya. Ko yaya abin yake ga Madina Dauda da cikakken bayani. Wannan shi ne ra'ayoyin ƙananan ma'aikata da ma 'yan jaridu da ba su samu shiga ƙofar Majalisar Dokokin Najeriya ba, wanda ya biyo bayan wani kira ne na musamman da shugaban Majalisar Dattawa Abubakar Bukola Saraki ya yi ta kafafen yada labarai irin su gidan talabijin na ƙasa cewa za a yi wani taro na gaggawa tsakanin manyan shugabannin majalisar da karfe goma sha biyu na rana. To sai dai a daidai lokacin da na isa kofar majalisar awa biyu kafin lokacin da aka ce za a yi taron sai na tarar da jami'an tsaro na farin kaya da 'yan sanda sun garkama kofar shiga majalisar amma wasu 'ya'yan jam'iyyar pdp da ke majalisar na zargin cewa bangaren jam'iyyar apc ce ta kitsa wannan lamarin in ji dan majalisa mai wakiltan garo da kabo a jihar kano nasiru sule garo kamar yadda kika gani mu din ma kusan ta haurawa muke yi abinda kuma muke ganin yana faruwa shine ana so a kawo tar tarnaki ga wannan demokaradiyya ta najeriya domin majalisa ita ce wato ruhin demokaradiyya amma gwamnatin tarayya ta zo ta kawo magana cewar dole sai ta shiga ta balla kofofi da cewar mu muna cikin hutu ta zo ta canja shugabancin majalisa wanda mu kuma 'yan jam'iyyar pdp muka ce ba mu yadda da wannan ba shi sa muka zo domin kar mu basu su zo su yi wa wannan demokaradiyya tarnaki su wane ne masu son su yi ma demokaradiyya tarnaki gwamnatin shugaba buhari ita ce take son ta yi wannan abu wannan abu kuma kamar yadda aka sani wato ba majalisa kaɗai ya shafa ba magana ce ta ana so a lalata demokaradiyyar ƙasa ba don komai ba saboda 'yan siyasa suna ganin cewar ana yin abubuwan da ba daidai ba suna shiga jam'iyyun da suka ga ya dace za su yi wa al'umma abin da ya dace to kuma jam'iyyar apc tana zargin ku 'yan jam'iyyar pdp da yin wannan tarnaƙin to ai in kika lura jam'iyyar pdp yanzu 'yar adawa ce kuma ba mu muke da mulki ba kuma kamar yadda aka sani bukola saraki shine shugaban majalisa bukola saraki ya fita daga jam'iyyar apc ya dawo jam'iyyar pdp to ta ya za a yi bukola saraki ya zo ya ce zai wa majalisa karan tsaye a lokacin daukan wannan rahoto mataimakin kakakin majalisar wakilai suleiman lasu shine dan jam'iyyar apc da ya zo taron amma kuma ya tarar da hargitsi da aka yi sai ya mana jawabi yana cewa i received a text yesterday from the senate president that was going to be a meeting for 12 o'clock at the Suleiman Lasun ya ce, Na samu sakon katta kwana daga wajen shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki cewa za mu yi taro da karfe goma sha biyu na ranar yau sai na zo nan karfe goma sha biyu saura kwata ban san abin da ke faruwa ba sai da na zo na gani da idanuna yanzu mun ɗaga taron sai babu ta gani sai dai idan za a yi wa majalisar irin wannan karan tsaye to demokradiyya za ta sha wuya. Shi ma ɗan jam'iyyar PDP mai wakiltan Ondo ta gabas da ta yamma a majalisar wakilai Joseph Akinlaja ya yi tsokaci yana cewa. Those who are in the, in the military, in the forces, giving instruction to block the place now are beneficiaries of democracy. Joseph Akinlaja ya ce waɗannan jami'an tsaro suna cikin waɗanda suke more roman demokradiyya. Muna ba su kuɗi domin tsaro, amma me yasa suka zo suka rufe kofar majalisa? Jiya na zo aiki lafiya kalau. Wane ne ya bada umarnin haka? Mu ba mu san wani shugaba ba sai Allah. Masu fashin baki na ganin tarihi ne yake maimaita kanshi. kamar yadda aka yi wa majalisar a lokacin da Aminu Waziri Tambol ke shugabantar ta a shekara 2014 inda har sai da ya tsallaka shinge sannan ya jagoranci majalisar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla a gaida Madina Dauda. babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta bayyana bacin ranta game da ƙawanyar da jami'an tsaron sss suka yi wa zauren majalisar lamarin da ya hana 'yan majalisar shiga zauren a yau talata ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani to ibrahim kowa abin nan ya dame shi a najeriya duk wani mutum da yake da mutunci ya san ba za a ringa yin wannan da malmali a cikin harkar demokaradiyya ba idan shugaban kasa da jam'iyyar apc suna so su canjin shugabanci ko na majalisar wakilai ko na majalisar tarayya akwai ka'ida da tsari da doka ta shimfiɗa amma yanzu yadda ake amfani da jami'an tsaro a tursasa mutane a zaro bindiga ana kyarar 'yan majalisa kawai don sun ce suna so su shiga ofisoshin su aiki to kaga wannan akwai matsala na ɗaya kenan na biyu shin gwamnatin nan ba cewa ta yi a kirawo 'yan majalisa su zo su duba kasafin kuɗi na hukumar zaɓe domin a samu dama a yi zaɓe ba to kuma ya za ku ce mutane su zo su yi taro kuma sun baro garuruwa taho kuma kun zo kun killace su kun hana su shiga to a zahiri zancen INEC ake so a yi ko wani zance ake so a yi zomin dai in dai ba barin su suka suka shiga majalisar suka yi aikin ba zancen ba da kuɗin INEC ba za a yi ba saboda ka kaga kenan maye fake da aga na suke so su yi kuma wannan abun ba zai haifar wa demokradiya ɗa mai ido ba dama an ce Buhari ba dan demokradiya ba ne bai damu da tsarin demokradiya ba kuma gashi yanzu yana nunawa amma wasu na ganin kamar kan cewa kuma cikin ku pdp eh, ya ɗeruwa biyo bayan ah, batun sau shekara na ɗaya daga cikin 'yan majalisa da ta tsohon gwamna a fabio To a Fabio don ya canza sheka me ya shafi PDP shi kadai ne ya fita daga jiharsa babu ko da karen gidansa bai biyo shi ya ce ya shiga APC ba ba ɗan majalisar jiharsa da Ibari ba dan majalisar sa na tarayya da Ibishi gwamnansa bai bi shi ba mataimakin gwamnansa ma yana fitowa yana magiya ina shi ba zai bari ba saboda haka idan har dan sun ɗauki mutum ɗaya. suke ganin za su zo su canja tsarin majalisar dattijai to mu da muka ɗauki mutane goma sha ɗaya ko sha hudu fa saboda haka zancen fitar a fabio ko a jikin mu walla mutane ya kamata su gane mutumin da ka samu mutum goma sha biyu dan kayi asara abu daya ba kamata ina ka gode wa Allah ba su da da suke cewa waɗanda suka fita ba kowa bane ba komai bane to yanzu mutum ɗaya tak ya shiga cikin su ba tare da kowa ba kuma yanzu suna cewa shine jigo shine komai da kaga ta bakin bature da kan da kan habit boswell idan mutum goma sha biyu sun fita kun ce ba komai bane to mutum ɗaya ne in ya fita ya zama wani abu To Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. A yau ne kuma mataimakin shugaban ƙasa ya sauke shugaban hukumar tsaro ta farin kaya daga kujerarsa. me ko menene dalili daga abuja ga nasiru adamu el hikaya da cikakken bayani sanarwar mukaddashin shugaban ta zo ne daidai lokacin da jami'an tsaro suka dau matakan hana wasu 'yan majalisa shiga majalisar da hasashen barin wasu su shiga don yunkurin tsige shugaban majalisar dattawa bukola saraki mukaddashin shugaban yemi oshibajo ya umarci shugaban hukumar tsaron ta farin kaya dss lawal daura ya mika ragamar ofishinsa ga wanda yake biye da shi a girman mukami duk da sanarwar bata danganta kwabe daura daga wannan mukamin da abin da ya faru a majalisa ba memba hukumar 'yan sanda na ja'atu muhammad wacce shugaba buhari ya naɗa ta kwanan nan ta ce matakin haka yake nufi kuma ya dace a to ai abin da ya kyauta saboda kasar ta koma a hannun wasu ne suke iko mutane ku cika su a majalisa ku hana 'yan majalisa shiga majalisa abin da nake so mutane su gane ita wannan wannan eh, system din da muke bi bambancin mulkin soja da mulkin demokradiyya shine majalisa. To yaya za a ce ana, aikawa da sojoji da DSS su waɗannan 'yan majalisan ko da su ne dujal su ne wato representative ɗinmu. Kuma abin da nake so mutane su gane shi ne, duk yanda 'yan sandanka suke haka ake ganin kasar ka haka ake ganin shugaban yanzu dai za a jira a ga yadda 'yan majalisa masu hamayya da juna za su kammala wannan takaddamar da take kama da wasan kwaikwayo nasura da mailika ya muryar amurka daga abuja najeriya To Madalla kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 18. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada su dangi zan gabatar daga nan sashen hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji karashin tattaunawar da wakilinmu Zaharaddin Sani Funtuwa ya yi da shugaban manoma da masu sai da auduga ta ƙasar Najeriya sai ku biyo mu a cikin shirin. ko a hukuma sama su mambobin ku idanu kuka kenan ko ku akwai wani yunkuri da kuka na tallafa musu to mu da muka ga irin waɗannan abubuwa dama sai muka ce to ai babban matsala ita ce a tashi baka to sai muka tanaji irin mu da muka ga an kai har shuka an fara ba wani abu sai muka ba daga cikin manomanmu da yake program biyu muka yi akwai na manyan manoma akwai na kananan manoma to na manyan manoma duk sai muka ba su iri gaba daya na kananan manoma kuma wanda su sai daga baya validation din su ya hito to su ma sai muka ba wasu waɗanda ba su riga sun saya ba wasu kuma dama su riga sun saya abin su sun yi wanda suka damu da abubuwan amma wanda ba su saya ba daga baya mun bi mun dan ba su wanda suka bukata domin kada mu sake shiga irin wannan matsalai kaga yanzu an zo an samu an bada to sai su maida sai su maida mana kudaden irin da muka basu to wannan ara da kuka tara kuna ga ku za ku samu mafita kenan ganin cewa akwai irin bankuna na kasuwanci har suna jin tsoron tare wannan da ku kuma kun tare ta kuna da mafita to mu inda muka bambanta kenan da sauran amfani mu wannan kungiya ta man kadiba sunanta za ka ga ansa sa cotton merchants and producers wata kan ƙungiyar 'yan cinikin auduga da masu noma ta to kuma tun a tsari dama su 'yan cinikin auduga su ke ɗaukan nauyin mafi yawancin hidimar noman auduga saboda haka ka iya cewa iska ya iska ka ba na rawa tun kayan wani anko virus program dama mu haka tsarin mai yake za ka ga in ka gama cinikinka na auduga agents ɗinka da suka sai maka auduga za ka ɗan rarraba musu iri su ma su ba mutane in an fara noma mai complain na chemical zai zo yi ka bashi duk kyauta kuke ba su koko siyasa za su za ka ba su a matsayin bashi tunda ai abin da yawa akwai waɗanda suke na kusa da kai za ka ba su kyauta domin wasu ma ɗauniya suke maka amma mafi yawanci saboda yawan abun ai za ka raba ne kai wani kina na baka katan hamsin kai na baka goma na baka ashirin gwargwadon irin kai karin ka ko kai wane na dan cinikin wani ma zai bada tiriloli ne wani ma zai bada kuɗi da yawa so ka gada ma a tsari mu manoman auduga mu yan cinikin auduga da manoman auduga tare muke kuma muna yin wannan program saboda haka ko da wannan program ya zo sai mu ce ya iske ka ba na rawa dama ya iske muna yi saboda haka zai same mu cikin tsari fiye da sauran amfanin gonan da ba su yin wannan ka gane to shi ya sanya muka ma manoman mu wannan tattali to amma har ya zuwa yanzu abin da ke bamu mamaki watakan an yi abin nan so ɗaya an samu matsala an yi na biyu kaga bai kamata a samu wannan matsalar ba in ana so a taimaki manomi abin da ya kamata a ce watan uku kayan shi sun zo hannu ana fara ruwa ko watan hudu ana fara ruwa kawai sai dai je shuka shi lokacin da zai buƙaci kuɗi kuma a ce an riga an sa mishi kuɗin shi a cikin account sai dai ya ɗauko ya yi amma aka ce sai an jira ai shi aikin noma gaba ɗaya lokaci ne ba a jiran shi kuma kuma ba a jiran ka kai misali lokaci ya zo wucewa zai yi to abin da ke bamu mamaki mu dai mun san cewa su yan nasal din nan da muke aiki da su suna iyakar kokarin su babban bankin tarayya shi ma yana iyakar kokarin shi domin da an kai musu za su bada approval in aka nemi kuɗi dandanan za su bada kaga waɗannan commercial banks da aka ga suna da matsaloli an kewaye su yanzu yanzu risk san na dauka cbn na dauka manomi na dauka su ana yi suna ci gaban za su waɗannan so za a ta hanyar sunan a ba da kuɗi to abin da ke damun mu yanzu koken mu shine muna son gwamnatin tarayya ta zo ta sama wannan program ido ta gano shin suwa ke ma wannan tsari zagon kasa ko matsala aka samu ka je headquarters kai masu complain za su saurare ka kuma za su yi maka abin da ya kamata to amma har yanzu daga wani gurin da mu bamu sani ba an hana wannan abu ya aiki aiki to kaga ana ma shugaban kasa zagon kasa ne domin kila akwai waɗanda ba san talakai ji daɗi akwai waɗanda suke ganin bai kamata talakai ya walwala ya samu 'yancin kanshi ya dogaro da kanshi ba shi yasa ake wannan zagon kasar to in ba gwamnati ta dage ta hito ta gane abin da ke faruwa ba to wallahi tala wannan program din zai za a kashe shi domin yanzu haka akwai mutanen da shekara mai zuwa la ba za su su yi wannan program din ba ko mai za su za ka ba su sun hakura ko program din bara da aka yi a da kungiyar mu da wasu 'yan kasuwa mun ba da kaya na iri da taki da chemicals wanda ya wuce miliyan 350 wanda shi ma har yanzu ba a ba da kuɗin ba balle a biya mu su kansu manoma yanzu ne ake fatan za a ba su kuɗin su to bana kuwa kaga ko wannan iri mun kashe kai kusan miliyan ɗari don mu tanadi irin din don mu tabbatar da an yi wannan dole abubuwan muna yin su ne domin mu taimaka ma wannan tsari na shugaban kasa mu mu taimaka ma mu domin kamar yadda na gaya maka ne dama mu an sami muna irin waɗannan abubuwa dama mu yan cinikin mu suke sponsor noma saboda haka ba bakon abu bane ba amma dai abin da ke da takaici a ce yau zaka nemi manomi gobe ce ba zai yi ba to kaga duk yadda aka so a bunkasa noman ba za a samu ba to saboda haka har yanzu kira da muke yi da Allah da Annabi a zo a ga gano mana shin su ke wannan zagon kasan domin wannan abu a ci gaba da yin shi karuwar mu ce karuwar kasan mu ce ko mun tabbatar mutane za su samu aikin yi za su samu jari za su dogaro da kansu so Allah ya mana jagora madalla Malam Zaharaddin Sani Funtuwa mun gode kwarai sai kuma wani makon za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Safina ta sada su dangi ke cewa a huta lafiya. To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro. mu ta farko a yau ta ce, Assalamu alaikum biyu biyoye Hausa, tabbas ci gaba da samun nasarar yaƙan miyagun 'yan ta'adda da suka addabi al'ummar jihar Zamfara da rundunar sojojin Najeriya suka yi a jihar Zamfara. Wallahi hakan ya yi daidai Allah ya ƙara baku nasara, Allah ya kawo ƙarshen waɗannan miyagun baki ɗaya. Saƙo daga Zainab Ibrahim Musa Wada, Barikin Ladi a jihar Filato, Najeriya. Mai wasiƙa ta gaba kuwa ya ce, Salam VOA Hausa, ina ƙara jawo hankalin al'ummar jihar Bauchi ta kudu, musamman matasa, mu guji siyasar banga da kuma jefa munanan maganganu wa junanmu. mu yi tsam da ranmu domin zaɓen wakili nagartacce wanda zai cire mana kitse a wuta. Da fatar za mu gudanar da zaben cike gurbin sanata na Bauchi ta kudu lafiya. Saƙo daga Alhaji Abbas Baffa Celedi jihar Bauchi, Najeriya. Shi kwaɗan mutan Maida, Aminu Kano Maida ya ce, Salam VOA Hausa, ku gaya wa magoya bayan sanata Bukola Saraki da su farka daga dogon baccin da suke yi ya kamata su gaggauta bashi shawara domin ya yi murabus daga wannan mukami nashi don gujewa wani rikici da ka iya biyo baya mai wasiƙa ta gaba kuwa ya ce to majalisar dokokin ƙasa ta najeriya ya kamata ku baiwa jami'an tsaron fararen kaya haɗin kai domin a gudu tare a tsira tare muddin idan har babu wata maƙarƙashiya. Sako daga Baba Gana Alhaji Dabuwa Dunguru. Mai wasiƙa ta ƙarshe kuma a yau ya ce, Salam VOA Hausa, gaskiya muna jinjina wa rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya. Bisa babban nasara da suka samu na kama wani jigon ƙungiyar Boko Haram mai suna Maje Lawal a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke garin banki a jihar Borno a arewa maso gabacin Najeriya. Allah ya ƙara shiga tsakanin nagari da mugu amin. Saƙo daga bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa girin daji a jihar Kebbi, Najeriya. To a gaida Yusuf Harande da ra'ayoyin masu sauraro. Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. A takaice Amurka ta sake sanya takunkumin karya tattalin arziki a kan Iran wanda a baya ta taba sanyawa don hurawa kasar lamba a kan takaita shirinta na nukiliya. Amma daga baya aka ɗage a ƙarƙashin wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2015. Shugaba Donald Trump ya sha sukar wannan yarjejeniyar ya kuma fidda Amurka daga ita watanni uku da suka gabata abinda ya janyo sake mai da takunkumin wanda ya fara aiki a daren jiya Litinin. Hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka sun ce gobarar dajin da ta fara ci sama da mako ɗaya ta zama mafi muni a tarihin gobarar dajin da aka taba gani a jihar. Gobarar da aka sanyawa sunan Mendocino Complex ta kasa kashi biyu a wani bangaren arewacin jihar. Daga nan ta zo ta haɗe ta kuma kona hekta 115 wato 115 abin da ya zarta barnar da gobarar Thomas ta yi a watan Disamba shekarar 2017. Uwar gidan tsohon shugaban Ivory Coast Simon Gbagbo na ɗaya daga cikin fursunoni 800 da shugaba Alassane watara ya yi wa afuwa jiya Litinin. Fursunonin dai an garkame su ne akan laifuffukan da suka danganci mummunan yakin basasar da aka yi a ƙasa a shekarar 2011. To masu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. amma idan Allah ya kai mu an da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo Za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julia Gresham da ta hada shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu Rob McLean ni Hafsat dan mai so ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yawo da gobe.